yanuwa na gaishe mu salam sunana paul daga IURC nigeria so yau za mu yi magana akan dokoki goma da allah ya bamu da mun fito daga kasar masar dokar za mu yi magana akan yau shine wanda ya ce kada mu yi sata menene sata ka sa hannunka ka daga abin da ba naka ba littafi ya ce ba abin da kyau ba ne wannan za mu samu a fitowa sura ashirin aya goma sha biyar kuma kaga sata ba abu mai kyau ba so in kama wani sata ba abu mai kyau ba ne so mu yi aiki da hannunmu sai mu samu kuɗi mu siya abu da muke so kar mu taɓa abu da ba namu ba so na gaishe mu salam